ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين yayin da suka fito gaba da gaba da jaluta da rundunarsa sai suka fuskanci Allah da addu'a suna masu cewa ya ubangijinmu ka kwararo mana haƙuri a zukatanmu kwararowa ka tabbatar da mu kada mu gudu, kuma kada a ci nasara a kanmu gaban abokan gabarmu, ka taimake mu da ƙarfinka da ƙarfafawarka a kan mutanen nan kafirai.